صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد معصوم masu saurare barkanku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau litinin daga nan radio Teheran da ke ƙarƙashin hausa tv ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin afirka a yau sannan shirin kisoshin rayuwa sannan shirin mu koyi harshen farisanci sannan shirin duniyar mu a yau sannan daga ƙarshe ku saurari shirin musan dokokinmu da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 8 ga watan janairun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 25 ga watan jama'a thani na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 382 da suka gabata a rana irin ta yau 8 ga watan janairun shekara ta 1642 galileo galile wani masanin ilimin taurari ɗan ƙasar italiya ya rasu yana da shekaru 78 a duniya ya ɗauki shekaru goma sha tara na farkon rayuwarsa dai yana koyon ilimin adabi sannan ya yi amfani da gilashin lens wanda ibn haifa mai kirkiro ya samar da babban tabarau na hangen nesa inda ya hango sararin samaniya inda kuma ya gano cewa tsarin wata yana dunkule ne sannan kuma rana tana tsaye ne kuma duniya wato ƙasa tana zagaye rana ne wannan ilimin da abu raihana albiruni wani masanin ilimin taurari musulmi ya fara ganowa ne tun ɗaruruwan shekaru kafin galileo amma hakan ya fusata malaman kiristoci na lokacin waɗanda suka gurfanar da shi a gaban kotu a latilas kuma suka sanya shi ya ta kansa masu saurare ko kun san cewa shekaru 92 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan janairun shekara ta 1932 abdulaziz bin sa'ud ya zama sarkin kasar saudiya tare da taimakon turawan ingila kafin wannan lokacin da ya kasance a cikin shugabannin kabilun larabawa a yankin najd a cikin karni na goma sha tara da kuma na ashirin miladiya ya yaƙi sojin daular usmaniya waɗanda suke iko da yankin hijaz a lokacin amma shekara ta tara da uku ya kwace wani sashe na yankin hijaz sannan kuma bayan faɗuwar daular usmaniya a ƙarshen yakin duniya na ɗaya turawan ingila sun taimaka masa ya yaƙi sharif makka hussein bin ali alhashimi da ƙarshe kuma ya kwaci iko da yankin hijaz baki daya da haka kuma ya hada yankunan makka da madina bayan wata yarjejeniya wadda ya kulla da turawan ingila a garin jidda suka amince masa da cewa ya zama shugaban yankin baki daya a shekara ta 1926 sannan kuma a rana irin ta yau a shekara ta 1932 turawan ingila suka amince da kafa masarautar ali sa'ud wadda suka nada abdulaziz ya zama sarki na masarautar kuma suka sauya mata suna daga hijaz zuwa masarautar al sa'ud ko kuma saudiya kasar da turawa suka kafa ta hada dukkanin yankunan hijaz najad da kuma yankunan da suke gabacin jazirar larabawa wanda turawa suka taimaka ma abdulaziz ya mamaye su bayan korar daular usmaniya kuma tun daga shekara ta 1932 aka kafa a kasar saudiya har inda take 'ya'yan abdulaziz ne suke mulki da kasar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 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12:20 zuwa 12:50 a kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11:20 zuwa 11:50 a gon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560. A shirinmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:20 zuwa 8:20 a kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 To da farko ga muhimman kanunsu. Ƙungiyar Hezbollah ta sanar da shahadar ɗaya daga cikin manyan kwamandojinta a wani hari da Isra'ila ta kaddamar a yau a kudancin Labanan. haramtaccen ƙasar Isra'ila ta sake kashe wani ɗan jarida a raharanta kan al'ummar yankin zirin Gaza. taron najeriya kuwa shugaba bola ahmad tinubu ya dakatar da ministar ma'aikatar jin kai beta ido yanzu kuma ga labaran dake-dake ƙungiyar gugurmar musulunci ta kasar labanan hezbollah ta sanar da shahadar ɗaya daga cikin manyan kwamandojinta wissam hassan ta'wil wanda aka fi sanin sa da haji jawad bayan da isra'ila ta kaddamar da wasu hare-hare a yau a kudancin kasar ta labanan kwamanda altawil ya yi shahada ne a harin da isra'ila ta kai wa motarsa a kudancin kasar a cewar majiyoyin kungiyar hezbollah shahid sam altawil jigo ne a cikin kungiyar ta hezbollah wanda ya ta gagarumin rawa a ayyuka daban-daban da kungiyar ta gudanar a cike da wajen kasar labanan an haifi tawil a birnin teri na kasar ta labanan shekara ta 1970 ya shiga kungiyar ta hezbollah tun yana matashi kuma a cikin kankanin lokaci ya samu ɗaukaka har ya zama ɗaya daga cikin manyan kwamandojinta a wani mataki jim kaɗan bayan sanar da shahadar tawil dakarun kungiyar ta hezbollah sun kaddamar da wasu munanan hare-hare a wasu sansanoni na sojin isra'ila da suke yankunan da ke kan iyaka da ƙasar labanan kungiyar ta hezbollah dai ta sanar cewa ta samu nasarar ragargaza wasu daga cikin kayayyakin aiki na rundunar sojin isra'ila da suka hada da wasu motoci masu silki inda kungiyar ta bayyana cewa ta tarwa tsautar mota wadda take dauke da sojojin haramtaccen kasar isra'ilan wanda wasu daga cikinsu sun rasa rayukansu wasu kuma sun samu munanan raunuka kungiyar ta hezbollah ta ce kashe komandojinta ko kuma yakanta hakan ba zai taba sanya goyo ta rauni ba wajen ci gaba da kai hare-hare a kan isra'ila har sai ta dakatar da kisan kyashin da take yi wa al'ummar palestino a yankin zirin gaza to a can yankin zirin gaza kuwa haramtaccen kasar isra'ila ta sake kashe karin 'yan jarida bayan da ta kaddamar da wasu hare-hare a yau a tsakiyar zirin gazan rahotanni da sun tabbatar da cewa makami mai lizami ne dira a kan motar da suke dauke da 'yan jarida din daga ciki har da hamza wa'il adadu hamza shine ɗaya tilo wanda ya rage a cikin iyalan gidan mahaifinsa na wa'il wanda shine kuma shugaban gidan talabijin na aljazira da ke gaza wata guda da sa gabata wani harin fam ɗin da isra'ilan ta kai a kan iyalan gidan da hado sun kashe da dama daga cikin iyalan gidan bayanai dai sana cewa kawo yanzu na isra'ila sun yi ajalin 'yan jarida 79 tun bayan fara yakin a watan oktoban da ya gabata to jama'a masu kada sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran shugaba bola ahmad tinubu na tarayyar najeriya ya dakatar da ministar ma'aikatar jin kai beta a akan zargin fatakala kalata miliyoyin kudade an dakatar da minista idu ne kwana guda da shugaban kasar ya umarci da gudanar da bincike akan ta bisa zargin kala ta naira miliyan 585 shugaba bola ahmad tinubu ya bai wa hukumar efcc umarnin gudanar da bincike mai zurfi kan wasu hada-hada na kudade na hukumar kula da aikin jin kai din ta Najeriya kan kuma shugaban kasar ya bayar da umarni ga babban sakataren hukumar da karbi ragamar jagorancin hukumar tare da bukatar minista akan tabewa hukumomi haɗin kai domin gudanar da bincike a kan lamarin an yi tace ce kuce tun daga makon da ya gabata bayan da wasu takardu suka nuna cewa minista jin kai din fita ido ta bayar da umarni ga akanta janar ta tarin najeriya da tura mata naira miliyan 585 a wani asusu na wata mata mai suna onyelo brigade muso a matsayin tallafi na shirin bayar da kuɗi ga marasa galihu sai da kanta janar ɗin ta najeriya ta ce ofishinta baya biyan kuɗi a madadin ma'aikatu da kuma hukumomin gwamnati akan ayyuka da suke aiwatarwa to har walawi a tare ta najeriya wani rahoton na cewa 'yan bindiga sun kashe wani manomi tare da sace wasu mutane 22 a ƙauyukan dinke da kuma kidandan na ƙaramar hukumar igabi da giwa da ke jihar kaduna wani shugaban al'umma kusa da ƙauyen dinke jafar anaba ya bayyana cewa wasu mutane a ƙauyen sun ɓace sakamakon harin ya ce 'yan bindiga sun kewa yankin wanda hakan ya sa mazauna yankin a cikin firgici ya ce duk ƙoƙarin da dakarun soji suke a yankin akan bai hana maharan ci gaba da cin karensu babu babbaka ba a ƙauyukan nasu to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla yanzu kuma ga shirin afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare, Salamu alaikum. da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya tare da yan uwa da abokan arziki har ila yau barka mana saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin sa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru waɗanda suka ƙware musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shirin za mu ci gaba ne da tattaunawar mu kan batun ta'addanci a najeriya daga inda muka sa lamba a makon da ya wuce duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar. har ila yau mun sake zagaito babban bakon namu malam kabiru adamu wani masanin tsaro ko mai kamfanin tsaron da ke babban birnin tarayyar najeriya wato abuja to malam a matsayinka na masanin harkokin tsaro sai kuma batun wa yake daukan nauyinsu kamar dai boko haram da kuma ipo kamar yadda na ambata muka koma kungiyar jama'atul ahli sunna wal jihad in aka yi tambayar shin ke daukan nauyin su akwai alakar da suke da shi da kungiyoyi na kasa da kasa wadda ke waje wato uwar kungiyar alka'ida wanda kuma akwai bayanai da ke nuna cewa wayannan kungiyoyin suna taimaka musu da kudade wani lokaci da kuma bayanai da yadda wadda zai karfafa musu yadda suke tsara hare-harensu da kuma tsara kungiyoyin nasu baya ga haka sukan yi amfani da ababe da yawa wurin tattara kudade misali sukan kai hare-hare bankuna haka su fasa asusun ajiya giya su sake kudaden sannan suna satan jama'a don karban kudin fansa idan suka karban kudin fansa nan sai su yi amfani da shi idan suka mamaye garuruwa sukan anshi kudade daga hannun wayanda ke zaune a wuraren sannan masu sana'a wayanda saboda wani dalili ko hanya ce ta ratsa wuraren da suke da iko ko kuma sana'a ce kafin a yi sana'ar akwai bukatar misali kaga manoma yanzu akwai wuraren da sai an biya manoman sun biya su kudade kafin su samu damar da kai ga noma bayan sun biya su din suka zo girbi girbi su ma sai sun biya su kafin su karba to wayannan dai suna ɗaya daga cikin kaɗan daga cikin hanyoyin da suke samun kudaden su sannan ita kungiyar ipop kamar yadda na ambata ah, sun kafa ofisoshi a duniya sannan duk wani wanda yake kirarin memba ne akwai kudaden da suke karba daga wurin membobin nasu sannan sukan hitar da alamomi na kungiyar ko tambarori haka da sauransu sukan yi kuma amfani da damar da suke da shi na bayan sun fito da kuɗi da irin su watan da alamu na karban kuɗaɗe daga wurin membobin nasu misali yanzu riga ko hula ko shi eh, flag kenan duk in suka sayar da wayannan dukkan suka karban kuɗaɗe daga wurin membobin nasu a takaice da hanyar suke samun kuɗaɗe ke. kwanakin bayana na ga wani wato bidiyo a cikin social media na sani ba ko gaskiya ne inda rubar da yake tattaunawa da wani mutumin kasar faransa ana cewa shi ne ke daukan nauyin boko haram ya tabbacin wannan labari eh to akwai wannan batun yana ƙasa akwai jami'an tsaro a nigeria wayanda suke da fahimtar cewa ƙasar france ta rawa wurin ko hitowa ko karfafa irin wayannan ƙungiyoyin to amma dai lalle babu shaida wadda ke nuna hakanan kuma a dai masaniya ta babu lokaci wadda ita wato najeriya ta hito ta tuhumi kasar france a hukunci kenan cewa tana da hannu a bunƙasan wayannan ƙungiyoyin ko kuma misali ko da ba tume ta ba ta kai maganan batun wato ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa ko ƙungiyoyi na diplomasiya na ƙasa da ƙasa to a takaice har yanzu dai wannan a matsayin zargi ne wadda kuma ya hana misali samun karfin karfafan haɗin kai tsakanin ta ƙasar najeriya ta ƙasar france. to akwai kuma batun cewa ƙasashen larabawa suna taimakawa waɗannan ƙungiyoyi ne gaskiyan wannan batun shidin ma eh haka ba shakka akwai batutuwa wayanda ke nuna cewa mai yiwuwa kila ƙasashen larabawa suna taimakawa wa'yansu daga cikin ƙungiyoyin da ke da irin wayannan alakan to misali yanzu ka diba ita ƙungiyar jama'atul ahli sunna da wato wal jihad kamar yadda nake tana da alaka da wata kungiyar boko haram kin tana da alaka da kungiyar alkaida to alkaida kuma asalinta ai daga fahimta ce ta addini na sunni kuma cibiyar sunni ƙasar saudi arabia ne to yawancin fahimta da ake da shi rawar da ya kamata a ce ita saudi arabia ta taka wurin magance wannan kungiyar da kuma fahimta da kungiyar take da shi da take karfafa har yanzu ba ga saudi arabia ta taka ba to babu dai bayanai da kin cewa tana da hannu kun da kut misali a cikin kafa kungiyar da kuma tafiyar da kungiyar ba dai akwai irin wayannan fahimtar na cewa saboda aƙidar da kungiyar take wadda ke da asali daga kasar Saudi Arabia har yanzu ba a ga rawan da kungiyar da ta to ta saka labarin cewa ana zargin wasu 'yan canji da taimakawa wayannan ƙungiyoyin ta'adda a najeriya to shi ma mai magana da yawon shugaban ƙasa a da wato malam garba shehu ya tabbatar da wannan labari to yanzu su waɗannan 'yan kasuwa masu canji da me za amfana wajen taimakawa waɗannan ƙungiyoyi. taimakawa wurin ko rage ta'addancin ko kuma bunƙasa ta'addancin. to karamar manisan tsaro na najeriya wato mutawalle ko wance dr bello muhammad mutawalle ya alƙawarin cewa nan da ƙarshen shekara mai zuwa za a ga bayan waɗannan 'yan ta'adda kai a matsayinka na masanin tsaro ya kaga wannan alƙawari to muna yi mishi fatan alheri don eh, idan aka samu aka yaka ƙasa ce za ta yi makama to amma gaskiya akwai ababe da yawa wayanda sai an yi kafin a kai macin ma haka kuma wanda dai har yanzu ba mu ga alamar cewa an fara din ba kaga misali kuɗin da aka ware matsaro a ƙarƙashin kasafin kuɗin ƙasan na Najeriya na shekara 2024 ya fi duk wani sashe na ƙasa na jama'a misali ilimi lafiya da sauransu duk na tsaro ya fi yawa to haka ma a shekaran da ya shige to abin da ake gudu kar abin da ya faru baya ya zai faru a bana misali kudaden nan su salwance a yi amfani da su ba hanyar da ya dace ba kuma bai taimaka ma ya aka kawo karshen matsalar tsaron da ake da shi a ƙasa ba to abu na ɗaya kenan abu na biyu shine ita kanta majalisa akwai rawar da ya kamata ta taka wanda har yanzu ban ga ta ma fara maganar ko ana da fahimtar cewa za ta taka ba kama yadda muka ambata a baya ababen da ke jawo matsalar tsaron ababe ne wanda duk mun san ciki har da talauci har da taɓarɓarewar tarbiyya da matsala na shaye-shaye da matsala na makamai wayanda suka sashi wato department da agency ɗaya ɗaya har guda ishirin da tara wanda suke da nasaba akan harkar tsaro to babu kuma tsari wadda yake tabbatar da cewa akwai haɗin kai da kuma tafiya tare na kankanin wa'annan bangarorin in ka ɗauki misali bangare guda na 'yan sanda kenan wato police za ga an wayi gari kusan sashe sashe bangarori na wannan harkar 'yan sanda akalla guda bakwai wanda kuma guda bakwan nan abin ma da ke da tayar da hankali ba ma karkashin ministry ɗaya suke ba karkashin za ka ga ministry ko ɗaya ko biyu ko uku suke wadda kuma babu wani haɗin kai tsakanin ministry ministry din nan to a takaice dai kaga zai yi wuya duk da yake yana yana da burin nan yana da shi amma ba abin ba wai shi kaɗai ne ba ministry da yake da yi minista ba ne kaɗai dole sai an samu haɗin kai tsakanin wayannan bangarorin sannan na ƙarshe haɗin kan da ke tsakanin ta kanta gwamnati da jama'a har yanzu akwai gibi mai yawa mun daɗe muna wannan maganar ni da kai gibin nan sai ƙara ma yawa yake babu yadda jama'a da wuya kana ɗan ƙasa ka ka kwance ka ga abu yana faruwa ka kai ma bangaren tsaro bayani ko da ma kai kai din babu tabbacin cewa za su ɗauki bayan da kai kai musu jin siri su zo kuma su taimaka to wannan gaskiya in dai ba gyarawa aka yi ba zai yi wuya kaga an samu wani canji wadda zai taimaka ma bangaren tsaron a ƙasa. ta masu saurari a nan ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na biyu a sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a yamakon babban bakon namu malam kabiru adamu wani masanin tsaro kuma mai kamfanin tsara. da ke babban minan tarayyar najeriya wato abuja na kuma ni awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura. thank you yanzu kuma ga shirin kissoshin rayuwa. Kissoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. barkamu da sake sadu a cikin shirma na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stanley rastan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumin ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu cikin shirmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirma da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi da muke kawo muku huduban imam alayhi salam dangane da yadda sojojin muawiya dan abu sufyan suke kwatar yankunan daular musulunci suna mai da su karkashin ikonsa shine huduban da muka fara dubawa a cikin shirma da ya gabata kuma mun ce ma'aikatansa a yemen su suka kawo masa labarin yadda sojojin muawiya suka kwace kasar yemen daga hannunsu a hudubar da ya gabatar bayan wannan labarin ya zo masa ya nuna irin yadda ya fusata da mutanen kufa wa'anda suka ƙi ansa kiransa na fita zuwa yakar muawiya har sai da al'amura suka fara lalacewa lalacewa da ba za a iya gyara su ba mun ji kuma irin addu'o'in da ya yi wa kansa da allah ta'ala ya gaggauta ɗauke shi daga cikinsu ya kuma musanya musu da wanda ya fi sharri daga cikin shugabanni amma a cikin shirmu na yau za mu yi magana dangane da yadda mutanen kofa suke ɗaukar imam alaihi salam wanda ya kai ga suka saba masa wajen fita don yakar mu'awiyar abu abi sufiyan da farko ya kamata mu fahimci irin mutanen da suke zaune a kufa kafin zuwan amirul mu'mini salam da kuma bayan dawowarsa garin na kufa malaman tarihi sun bayyana cewa a zamanin khalifa na biyu ne aka kafa garin kufa bayan yakin kadisiya wanda ya kawo ƙarshen daular majusawa wato farisawa a lokacin wasu kuma sun ce ai dama akwai garin kufa tun kafin zuwan musulunci sai dai bayan yakin karisiya khalifa na biyu ya sa aka maida garin sansanin sojojin daular musulunci don ya zama ribadi ga daular daga makiya kuma kabilu da dama wa'anda suka musulunta daga cikin larabawa ne suke zaune a garin mafi yawansu mutanen yemen ne kowace kabila tana da unguwarta da kuma shugabanta a cikin birnin sannan kasancewa suna kusa da kogin furat mafi yawan ayyukansu shine noma da kuma kamun kifi saboda wa'annan sana'o'i kufa ya zama wata cibiya ta tattalin arziki ga al'ummar musulmi musamman idan ka kwatanta da yankin hijaz wa'anda ba su da wannan arzikin da kuma yawan mutane wannan yana daga cikin dalilan da suka sa amirul mu'minin ali ibn abi talib alayhi salam ya ƙaura daga madina zuwa kufa don kamar yadda ya ce arziki da mutane suna kufa amma a fagen fahimta da kuma sanin matsayin alil baiti alaihi a cikin al'ummar musulmi mutane kaɗan ne suka san matsayin su ba don komai ba sai don abin da khalifofin da suka gabace shi suka yi na hana ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne za a sami fassarar ayi alkur'ani mai girma masu yawa wa'anda Allah ta'ala ya saukar da su kan ahlul baiti alaihi musamman kan Ali da Abi Talib alaihi kuma da an bar mutane su ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da musulmi sun san matsayin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa'anda ayoyin alkur'ani mai girma da dama suka sauka dangane da su da kuma matsayin su su khalifofin da suka gabata sun fake da cewa ai suna son kare alkur'ani mai girma ne daga har hargitsewa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma gaskiyar al'amarin dai shine sun hana ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne don hana don hana mutane sanin falalan ahlul baiti alaihi salam wa'anda suke zaune akan matsayinsu musamman ali na bitali Salam waɗuwan hadisan a cikin wannan al'umman zai sa su gane cewa an kwace iko daga ali da abi talib Salam bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kuma shine manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya naɗa a matsayin khalifansa kafin rasuwansa kamar dai yadda hadisai da dama suka tabbatar don haka a cikin shekaru 25 wanda halifofi uku da suka gabace ce suka yi suna jagoranta al'ummar musulmi sun ba wa duk wanda suka karanta alkur'ani mai girma damar su fassara ayoyin alkur'ani da fahimtar su ba da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ba kuma da dalilan saukar ayoyin alkur'ani mai girma ba wanda kowa ya san da dama daga cikin ayoyin alkur'ani akwai sababin saukar su don haka sababin ne yake fassara ma'anar su da haka kuma sahabbai suke fassara ayoyin alkur'ani mai girma tare da fahimtansu da kuma ra'ayinsu an ruwaito khalifa abubakar halifa na farko ya kona hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya rubuta da kansa kimani 500 bayan ya karbi jagoranci al'ummar musulmi haka ma khalifa Umar ya tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga sahabbai da dama a lokacin halifancinsa suka bashi suna tsammanin zai tattara su ne a wuri guda don amfanin al'ummar musulmi sai suka ga ya kona su gaba daya har ila yau halifa umar yana hana sahaban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ruwaito hadisai idan kuma an kawo masa wa'anda suke yada hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan azabtar da su wasu malaman tarihi sun bayyana cewa khalifa umar ya hana wasu sahabban fita daga birnin madina saboda labarin da ya zo masa suna yada wasu hadisai wa'anda baya son a watsa su bai kuma bar sun fita daga madina ba har sai bayan mutuwarsa irin wannan siyasar ce ta ci gaba a lokacin halifa na uku wato halifa uthman ibn affan sannan abin mamaki shine hatta alkur'ani mai girma wanda suka ce musulmi su mai da hankali a kansa da karanta shi idan wani mutum ya zo ya tambayi fassararsa a wajen wa'annan khalifofi ba sa samun fassararsu wani lokacin ma sai sun sha bulala musamman a lokacin halifa na biyu banda haka jahilcin mutane a lokacin musamman wanda suka musulunta a shekaru na karshe-karshe kafin shahadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su san addini ba sai da sai wannan kalmar shahada da suka yi a lokacin da suka musulunta to wa'anda ba su san hatta hukunce-hukuncen addini ba saboda hana yaduwar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina za su san falalan ahlul baiti alaihi salam ina kake zaton za su san matsayin Ali da Abi Talib alaihi salam a cikin shekaru 25 da suka gabata da haka wannan na daga cikin matsalolin da imam alayhi salam ya fuskanta bayan ya zama khalifa bayan ya karbi jagoranci al'ummar musulmi sai ya zama idan sun ji wani abu sabo da ba su sani ba a wajensa sai su yi shakkarsa kamar yadda za mu gani a wani hadisi dangane da wannan a shirmu na gaba to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu alaikum wa rahmatullahi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillah Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci inda da dala Ubangiji yau za shiga cikin darasi na 98. Idan masu saurare na tare da mu a shirin da ya gabata kun ji cewa Muhammad tare da abokinsa Ramin sun tattauna dangane da taro na ƙasa da ƙasa da ake gudanarwa da ake kira fim ɗin fajr a nan jamhuriyar musulunci ta iran wanda ake yin sa a kowace shekara sun kuma tattauna dangane da yadda za su je kallon ɗaya daga cikin fina-finan da ake nunawa a gidajen sinima a lokacin gudanar da waɗannan tarika inda ramin ya nemi abokinsa majid da ya kawo masa tikiti na shiga sinima tare da abokinsa muhammad domin kallon fina-finan da za a nuna a wannan lokaci. To yau sai a kasance tare da mu domin aje ta kaya tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin dangane da tikitin shiga wajen sinima. Amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. راستی دگسکی تهیه شریعوا بلیت تیکتی چه کار کردی؟ میکی دوستت ابوکینکا تو تلفن کردی کی کابگا ویر ترهو تو میگویی کی کنا فدن من تلفن کردم نی نابگا ویر ترهو دو بار سوبیو او گفت شی یا پدی چهارشنبه ران لربه بعد از ظهر باین ظهر او گرفته است شی یا کربا عالی است و قره بیکار مرس ایکینی چه فیلمی؟ ون فیلم ایرانی نه ایران خارجی نکسروجی. من خوشحالم. نی نای مرنه من میروم. نی زنجی. من می توانم بروم. نی زن زوا. همزمان. اتیدی لوکچی گوده. جشنواره تارو بین المللی na ƙasa فجر. الفجر سینما سینما. اولین بار کرم فرکو برای اولین بار است اکرم فرکو زمان لوکچی بسیار سوسی جالب ایتروا موفق ونده ی آقای مجید مجیدی مالم مجید مجیدی من میشناسم نی نسنی کارگردان میواسن فیلم ایرانی نه ایران درست است هکنی جشنواره فیلم برلین ترن فنافنن برنن برلین آلمان کسر جاموس جایزه کیوته بچه های آسمان یارن سما من دیده ام نی نگنی زیبا میکاو bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a saurari tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin a cikin wani ɗaki da suke zaune a lokacin da muhammad yake karanta wata makala a cikin wata jarida dangane da taron fina-finan patch ga dai yadda tattaunawar ta gudana a cikin harshen farisanci. Rosti برای تهیه بلیت چه کار کردی؟ به دوستت تلفن کردی؟ مجید را میگویی؟ بله به او تلفن کردم دو بار مجید چه گفت؟ او گفت برای چهارشنبه بعد از ظهر بلیت جشنواره گرفته است عالی است من چهارشنبه بعد از ظهر بیکارم چه فیلمی؟ ایرانی یا خارجی؟ فیلم ایرانی خیلی خوب است خوشحالم که می توانم همزمان با جشنواره بین المللی فجر به سینما بروم من هم برای اولین بار است که در زمان جشنواره فیلم به سینما می روم فیلم های سینمایی ایرانی بسیار جالبند بله فیلم های ایرانی در جشنواره های خارجی هم موفقند من آقای مجید مجیدی را می شناسم او یک کارگردان موفق ایرانی است درست است او از جشنواره فیلم برلین در آلمان هم جایزه گرفته است من فیلم بچه های آسمان را دیدم کارگردان این فیلم زیبا آقای مجیدی است تو مده لابند اکه سواری وانا تتاناوه کمره دا دگودانا انزو کما گا تتاناوه دا ترجمه تا اچکن هرشان هرشن موسیقی راستی برای تهیه بلیط چه کار کردی؟ به دوستت تلفن کردی؟ شن دنگنه دا تانه تیکتی میکی کبگا وی ترهو گا ابو مجید را میگویی؟ بله به او تلفن کردم دو بار کنا چه و مجید ای؟ نی نه بگم از هوای ترهو سو بیو مجید چه گفت؟ می مجید یه چی؟ او گفت برای چهارشنبه بعد از ظهر بلیت جشنواره گرفته است. شی یا یا کربی تیکتن شگا تران ران لاربا باین ظهر. عالی است. من چهارشنبه بعد از ظهر بیکارم چه فیلمی ایرانی یا خارجی دکه اوکوری نی ارانال لاربا بان ظهر بان ایکن کومی وان فیلم نی نه ایران نی کونه وجه فیلم ایرانی فیلم دین ایران نی خیلی خوب است. خوشحالم که می توانم همزمان با جشنواره بین المللی فجر به سینما بروم. ده کهو نی نجی دادی ده هر زن ایزوه سینما دو کشن اکی گودانه دا تارکه نا کسا دا کسا اکن پنه من هم برای اولین بار است که در زمان جشنواره فیلم به سینما می روم. نیما ونن شینه کرن پرکو اوجینا زن حلرشی سینما ادیده لوکسن اکی گودان دا تارکن پینا پینی فیلم های سینمایی ایرانی بسیار جالبند پینا نون سینما نه ایران سنده دا قای تروه قره بله فیلم های ایرانی در جشنواره های خارجی هم موفقند ای پینانون ایران تارکا نا وجن قسا من آقای مجید مجیدی را می شناسم او یک کارگردان موفق ایرانی است نی نسن مالم مجید مجیدی شی ونی دن واسن فیلم نه نه ایران wanda ya samu dacewa. درست است. او از جشنواره فیلم برلین در آلمان هم جایزه گرفته است. هکنی شی یا کربی کیوتا ا تارن پناپنی نا برنن برلین نا قصر من فیلم بچه های آسمان را دیدم. کارگردان این فیلم زیبا آقای مجیدی است. Ni na ga wani fim mai suna yaran sama wanda ya yi wasan wannan fim ɗin mai kyau Malam Majidi ne. To madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin da tarjamata a cikin harshen Hausa. To nan za mu dasa aya sai idan Allah mu a mako na gaba za a ji mu dauke da ci gaban shirin da kuma tattaunawar ta gudana tsakanin su bayan hakan to amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri ni abdullahi salo ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba thank you yanzu kuma ga shirin duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wa kana matakin ƙasa da kasa ta bita a kan kansu a yau shirin zai dubi dangane da irin abubuwa waɗanda ake hasashen za su yi gagarumin tasiri ta fuskar siyasar tattalin arziki a duniya a wannan shekara ta 2024 wadda muka shiga musamman ma dai batun karɓar sabbin ƙasashen mambobi a ƙungiyar brics a hukumance a wannan shekara wannan da shine abinda shirin zai yi dubi a kansa ta fatan masu saurare za a bi mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu usman katsina na shirya kuma zan gabatar da yardar allah shekarar 2024 za ta shaida faɗaɗar kawancen ƙasashen brics inda za a amince da shigar kasashen habasha iran saudiya haɗaɗɗe daular larabawa a kan mambobi na yanzu wato rasha brazil china india da kuma afirka ta kudu argentina ta shirya shiga cikin wannan kawance a watan janairu amma kuma ta janye daga bisani wannan ne karo na farko da kawancen ya samu ƙarin mambobi da yawa a lokaci guda tun bayan afirka ta kudu ta shiga cikin shekara ta 2010 wannan yunkuri ya kara yawan mambobi na kungiyar ta brics zuwa goma sha ɗaya wannan ne karo na farko wanda kawancen ya samu karin mambobi da yawa a lokaci guda tun bayan da afirka ta kudu ta shiga cikin wannan kawance a shekara ta goma wannan yunkuri ya kara yawan mambobi na kungiyar ta brics zuwa goma sha ɗaya inda suke wakiltar kashi arba'in da uku na yawan jama'a ta duniya kuma kaso goma sha shida na kasuwancin da ake yi a duniya baki ɗaya brics na nufin brazil rasha india china da afirka ta kudu kuma jim o'neill shine ya fara kirkirar sunan bric a shekara ta 2001 ba tare da afirka ta kudu ba wannan sabon shafi da aka bude yana kawo damar baki da kuma fargaba fata mai kyau wadda ake da ita shine samun wani sauyi wanda aka yi wanda zai haɓaka tattalin arzikin kasashe masu tasowa wanda yanzu suka zama kasuwannin sayar da kayayyakin kasashe waɗanda suka ci gaba da zama kasashe da ba shi yawa katutu yadda kawancen yake aiki da takunkumin da kasashe suka saka wa rasha a yadda ta fara yaki a ukraine suka zaɓi a tattauna a kan teburin tattaunawa da kuma warware matsalar ta hanyar fahimtar juna inda kuma suka ci gaba da yin kasuwancin su tare da rasha wanda hakan yake nufin haɗin kan siyasa da biyan bukatu na tattalin arziki a tsakaninsu su shigar da masar ɗaya daga cikin ƙasashe mafi ƙarfin tattalin arziki a nahiyar afirka da kuma ethiopia tare tarayyar afirka yana ƙara ƙarfin nahiyar ta afirka wadda take tattare da wannan ƙawance a duniyar da ke sadarwa da juna a yau yadda ba za ka iya raba siyasa da tattalin arziki ba yana wajabtawa ƙungiyar ta brics ta haɓaka samun ƙarfin faɗa aji a fagen siyasar duniya musamman bisa la'akari da nasarar da china da rasha suka samu wani batu wanda yake da matukar muhimmanci game da wannan tafiya shine samar da sabon tsari na ci gaban duniya wanda yake kalubalantar na yammacin duniya misalin haka kuwa shine nasarar da sabon banki na ci gaba na ndb ya kawo wanda ya amince da bayar da dala biliyan 32.8 don gudanar da manyan ayyuka a kasashe ana iya yi wa bankin na ndb kalan cewa shine amsar sabon tsari da kudancin duniya don kalubalantar matakan da imf da yarjejeniyar washington suka kawo shawarar da rasha da china suka kawo na samar da sabon tsarin biyan kudade na ƙasa da ƙasa na kalubalantar dalar amurka wanda yake baiwa kasashen brics damar gudanar da kasuwanci a tsakaninsu ta hanyar amfani da kudadensu inda hakan zai sauƙaƙa wa kasashen afirka wajen samun sauƙin bashi da ake bin su masar da take maraba da karbarta a cikin wannan kawance na tsammanin samun raguwar bukatun kudade na kasashen waje ta hanyar manufar rage amfani da dala da ƙawayenta na kasashen da suke cikin wannan ƙawance ethiopia wadda take daga cikin kasashen afirka da ke haɓaka a cikin gaggawa na son irin wannan alfanu wanda zai iya sanya kasar ta ethiopia ta dina fuskantar matsin lamba daga kasashen duniya akan batutuwa irin su haƙƙoƙin ɗan adam an yi amana da cewa wannan yunkuri zai haɓaka suna da ƙarfin ethiopia a duniya zai ƙara kusantar da ƙasar ga ma'amala da manyan ƙasashe da kuma sauya labari game da ƙasar daga rikicin da aka yi fama da shi a kwanakin baya ta yadda za a ja hankalin masu zuba hannun jari zuwa ƙasar sai dai kuma a yayin da wannan fata ta gari take a kan gaba akwai kuma wasu kalubale wanda za su iya zuwa tarihin irin wannan yunkuri na bayyana haɗin kai da kudu maso kudancin duniya ke yi na ƙoƙarin jinkirtawa da mai gurbin tsarin da ya mamaye ko'ina a yammacin duniya ya kawo yunkuri na farko shine gugurmaya ta rabuwa da 'yan mulkin mallaka a shekara ta 1995 bandung ya karbi babban taron asiya a afirka na farko taron da shugaban kasar indonesia sukarno ya bayyana a matsayin babban taron kasa da kasa na farko tsakanin mutane masu kala a tarihi na dan adam amma kuma tsarin da duniya yake a kai bai wani sauya abubuwa da yawa ba kuma mamayar yammacin duniya ta hanyar hukumomi na kuɗi na kasa da kasa da manyan kamfanoni suna ci gaba da aiwatar da irin tsarin nasu a yayin da ba lalle ba brics su iya kawo wata barazana ta nan da can ga kawance na g7 ko g20 saboda manufar kungiyar ta dogara ne ka cukab kan magance mamayar da dalar amurka ta yi a fagen kasuwanci na duniya wanda hakan yana kalubalantar amurka kai tsaye kuma za ta ji tsoron haɓakar ƙasashe in ji wani mai nazari a kan harkoki na tattalin arziki a ƙasar afirka ta kudu marisa lorenko kalubale a tsakanin ƙawancen kansa tun daga batun karfin tattalin arziki a tsakanin china da india da kuma kasashe waɗanda ba shi yawa katutu irin su masar da ethiopia batutun siyasa kamar rikici na kan iyaka tsakanin china da india takaddama kan kogin nil tsakanin masar da ethiopia da kuma wasu matsaloli na yankin gulf na bayyana irin tsaka mai wuya da wannan tsari ko kuma kawance na brics yake ciki bayan ƙara yawan mambobi da ƙungiyar ta yi fasali da zubin brics ya ishi kawancen ya ci ribar damammaki daban-daban waɗanda suke tsakanin ƙasashe na wannan kawance ba tare da dakatar da ayyuka na ci gaba ba kawancen ya dogara a kan gudanar da taron shekara-shekara a yadda tarukan zartar da hukunce-hukunce suke kasancewa ba tare da wasu sharaɗa ko waje na musamman ba ya rage a guda yadda haɗin kai tsakanin waɗannan ƙasashe zai kasance ba tare da jazgunawa wani ɓangare ba a lokacin da ake gugayya tsakanin amurka da ƙawayenta a gefe guda a ɗaya gefen kuma ake yi tsakanin china da nata kawayen yanayin da duniya take ciki na babakere daga bangaren kasashe 'yan jari hujja irin su amurka da kawayenta na turai da kuma wasu masu mata rakiya ko kuma amshin shata a wasu nahiyoyi daga asiya ne ko latin amurka ko kuma afirka da australia yana daga cikin abin da ya ƙara ƙarfafa ƙasashe da dama karkata zuwa ga ƙawance na brics da tsarin ta na cinikayya da hada-hadar kudade a duniya wanda kuma ko shakka babu hakan yana da nasaba ne kai tsaye da irin babakere da dala amurka ta yi akan harkokin tattalin arziki da cinikayya a duniya wanda kuma ga alama duniya ta gaji da hakan tana neman wata mafita ta daban to jama'a masu sauraron lokacin da muke da shirin mu dole anan ja da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa kwanakin ku fatan alheri ya kasance cikin koshin lafiya. da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa gobe inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya